da Allah mai rahama mai jin kai littafin dangi ɗaya littafi na biyar masu saurare idan ba manta ba a cikin littafi na hudu mun lakata ne a daidai inda da sauri ya kalli momi ya ce momi me yariyan nan take faɗa haka sai ku je zuwa ni na kuɗin salma mai son farin cikin ku nishaɗin ku nake cewa kuma ɗaura kawai a cikin labarin namu jijjiga kai mummi ta yi alamun da gaske ne lokaci ɗaya mutuwar daddi ta dawo wa nila sabuwa da gudu ta tafi ɗaki tana kuka lokaci ɗaya jikinsa ya yi sanyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un diddi ta rasu mummi me yasa baku faɗa mini ba haba mummi me yasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya dace kansa da hannunsa ya koma kan kujera ya zauna jacob dafa shi mummi ta yi kai hakuri abba aisha ta rasu sanadin zazzabi na kwana ɗaya dadinku ne ya ce kada a faɗa muku Hankalin ka zai tashi addu'a take bukata idan kuka dawo sai ku yi mata momi yanzu diddi ta rasu ashe ganin ƙarshe na yi mata su aliyu da ke zaune jiki a sanye su ne suka fara ba shaguri sannan ita kuma momi ta bi bayan nila ɗaki zuwa dare ta ɗan ware ta ɗan kwantar da hankali ta daina kuka a dalilin nasihar da mami ta yi mata tana kwance a gadon ɗakinta tana daddanna wayarta yau ma ta kira ya yusuf ya fi sau biyar amma wayar ta ki shiga ko a wani hali yake ta duba agogon ɗakin karfe tara da arba'in da bakwai da sauri ta furta kai goma saura da sauri ta duro daga gadon ta fito falo kicin ta shige ta fara haɗa kofi mai ɗan karan daɗi mami mami ce ta ji motsinta ta furta alhamdulillah a ranta tunda ta saki ranta har ta fito falo kicin ɗin ta shiga ta ganta tana aiki nila me kike haɗa mana ne da wannan daren anti ba fa mu nake haɗa ma ba ya abba nake haɗawa kwafi na san zai ji sa haba momi haba momi ta rike ta ce to Allah ya taimaka ni ma kallo zan yi shine na ji motsin ke na fito tana faɗar haka ta juya zuwa falo ita ma nila tana gama haɗawa ta ɗauka a ɗan karamin tire ta zo ta wuce ta gaban mami da shige ɗakin nasa saura kaɗan ta saki farantin da ke hannunta saboda yadda ta gansa daga shi sai gajeren wando babu riga a jikinsa gashi kwance a ƙirjinsa yana kwance yana waya kasa-kasa ba ta san da wa yake wayar ba kamewa ta yi a tsaye ta kasa karasowa ciki ta yi da na sanin shigowa ɗakin nan nasa ba tare da lokin ba shi kansa bai yi tunanin shigowa ta ta ba fitowarsa kenan daga wanka ya saka ɗan gajeren wandonsa ko shiryawa bai yi ba aka kira wayarsa shine ya ɗan kishin gida yana wayar cikin ransa ya furta ya salam yarinyar nan kar ta raina nufa a hankali ya tashi zaune tare da zubo kafafunsa zuwa kasa ya tsara ta da ido bai ce mata komai ba hannunta ne ya fara rawa duk ta bi ta rikice wani irin kirji ne da shi haka mai faɗi duk ta diriri ce ta rasa mai za ta yi shi ma ya lura da yanayin da ta shigo da ta shiga ko menene ya tsorata ta take karkarwa haka ya tambayi kansa cikin ina-ina ta fara magana am da da dama kofi zo ki ajiye Abinda da ya ce da ita kenan a hankali ta taka ta karasa wajensa sai kawar da kai take ta kasa kallonsa ta tsugunna ta ajiye masa a gabansa ta fito da sauri binta yi da kallo to menene abin tsoro a jikinsa to ko don ta gansa haka haka ne shine duk ta tsorata bakin bakinsa yi sannan ya kalli wayar tasa ya ga an ma kashe shi ma bai sake kira ba ya yi wulgi da wayar ya ɗauki kwafi ɗin da ta kawo masa tana fitowa daga ɗakin ta zauna a falo kusa da momi suna kallo amma gaba ki ɗaya hankalinta baya kan kallon tsawon satin su biyu da zuwansu ko da yaushe da irin kulawar da nila take wa abba zuwa yanzu kam kowa ya san cewa nila na san abba shi ɗin ne dai suka rasa gane inda ya dosa alhaji ne shigo falon nasu Dawowar ta kenan daga wata tafiya da ya yi mami tana yi masa sannu da zuwa ya amsa mata yana zama akan kujera ina yaran nan ne Nila labata nan ta je wajen Ilham Abba kuma ni tun safe ma ban gansa ba wayar sai ya dauka ya kira Abba, ka zo kai da Aslam ku same ni a gida yanzu ko kuma ka turo min shi yana faɗa masa haka ya kashe wayar ba su wani ɗauki lokaci ba sai ga su sun shigo shi da Aslam ɗin cikin ladabi suka tsugunna a gabansa bayan sun gaishe shi alhaji ya dube su Aslam ina so ka shirya ka je indiya ka ɗauko aisha daga makaranta mun yi magana da abokina cewa har ma ta fara university to zan turo ma adres ɗin gidan sai ka shirya ka je ka taho ku taho tare mami ta kalle shi ta ce amma alhaji lafiya kuwa lafiya kalau alhamdulillah kawai dai lokacin karanta wasikar hajiya ne ya yayi tunda Allah ya yi mana tsawon rai gara in tara kan kowa na family a karanta wasikar a gabansa mummy ta jinjina kai ta ce haka ne Allah mai iko kwanci shi kenan bai mata magana ba ya dubi asalan din ya ce Shi ne kiran dama ka shirya ka tafi ka tabbatar kun dawo a kan lokaci gaskiya ilham akwai matsala matsala kuma nihila Allah ya raba mu da matsala me ya faru ilham ina tunanin sanya ya abba nake wallahi shi kuma na ga kamar hankalinsa baya kaina ina yawan tunaninsa sannan ni tun ina karama na kasa manta shi a raina ilham ina tsoro kar yaya abba ya ki saurara ta soyayya ne la kuma ma da yaya abba An yi baki ɗebo da zafi ba ne la ni ma abin da nake ta tsoro kenan ilham ban san yaya zan yi ba wallahi Kin ga. ki kwantar da hankalinki shi ma na san babu yadda za a yi ya ganki amma bai ji a ransa cewa yana son ki ba nila Allah ya yi miki kyau sannan kuma ke da shi duka dangi ɗaya ne ba zai ki ba ɗan uwanki ne tunda duk cikinmu babu wanda yake sakewa da ita kamar ke amma idan za ki iya to ki masa maganar mana kai tsaye ta ce ba zan iya ba ilham yana min mugun kwarjini wallahi kullum na gansa a gabana ma gabana tsananta faduwa yake sannan yana cikan min ido ko ba wannan ba ma ba zan iya tunkarar namiji da wannan maganar ba ilham ta yi ajiyar zuciya haka ne kan gaskiya gara shi ya fara furta miki amma me zai hana cikin siyasa ki fara nuna masa to ta wace hanya kenan ilham kulawa ki dinga ba shi kulawa yanda ya dace ilham duk wanda ya zauna a fat ɗinmu zai san cewa ina bawa ya abba kulawa ta gaske saboda haka ki cire kulawa a lissafi girgiza kanta ta ita ce gaskiya ne wannan ni ma shaida ce ke ga. mu daina ɓata lokacinmu akan wannan tunanin duk miskilancinsa karya yake ya juya wa mace kamar ki baya nela nela ta ce da gaske kike ilham girgiza kai ilham ta yi da gaske nake cikin farin ciki ta rungume ilham to koya za ta kasance koyaya bayanin wasiya fata na ku ci gaba da kasancewa da mu masu sanin nishaɗin ku farin cikin ku a da yaushe bayan kwana biyu asalam ya shirya tafiya a indiya domin tahowa da aisha ya so su tafi tare da abba amma sai abba ya ki yana sauka a airport ya kira namban da dadi ne ya turo masa amma wayar ta ki shiga haka ya dinga tsaki shi kadai daga ƙarshe sai ya kira dadi ya faɗa masa a lokacin dadi ya sa alhaji basiru ya tura masa lambar Aisha. Asalam na ganin lambar nan nan take ya kira ta, amma ya kira ya kai sa hudu ba ta shiga wayar ba. Haka ya sake kiran dadi ya sanar masa daga ƙarshe dai sai dadi ne ya yi masa kwatancen gidan da kansa shi kuma ya hau tazi suka tafi da kirma mai tazi din ya gane abin da asalam din yake nufi saboda shi babu turanci shi kuma asalam babu yaren hindi sun yi tafiya mai nisa sannan ya sauke asalam ya nuna masa bus ɗin da zai shiga za ta kai shi har kofar gidan dole sai da dala ya yi amfani wajen sallamar mai tazi ɗin sannan ya fara jiran zuwan bus yanayin garin yake kallo da ɗan hadari kaɗan-kaɗan kamar wasa kuwa aka fara yayyafi mutane da suka san kan garinsu kowa sai yake bazalema asalam kuwa sai kare ruwa yake da hannu amma abin ba riba ruwan ya fara jika masa kayansa sai ga bus din ta zo ta tsaya a wajen gani yayi mutane suna shiga shi ma ya ce ai ko ba ita ba ce wallahi shiga zai yi su kai shi koma ina ne duk kujerun motar ma sun cika sai wata yarinya da take zaune gefenta akwai kujera ɗaya kallo ɗaya ya yi mata ya gane cewa babbar armiya ce shigarta kadai zaka kalla ka gane hakan riga da wando ne a jikinta kayan ya kama ta sosai sannan gashinta a waje sai dan karamin mayafi da ta ɗora a kai wanda da shi da babu duk ɗaya ita ma kallonsa ta yi ta gan shi a tsaye ya riƙe karfin mota kayan jikinsa sun yi masa kyau sosai da yaren indi ta ce masa ya zo ya zauna ta ga ko kallonta ma bai yi ba alamun bai ma san da shi take ba don haka ta ce hi sai lokacin ya juyo ta ce please come and sit kallon ta ya sake yi ya tsina fuska ya yi no thank you ya faɗa mata haka yana ya tsina fuskar tasa hankalinta ta maida kan window ba ta ƙara bi ta kansa ba wayarsa ya ciro daga aljifin jins na jikinsa ya kira abba abba yana ɗauka asalam ya fara zuba asalam ya fara zuba abokina ka san me wallahi gara da allah ya sa baka biyo ni ba gani nan muna tafi a wata bus tana tafiya yadda ka san hawainiya ni a tsaye ma nake na rasa wajen zama abba ya ce kamar ya to gashi nan dai kowa yana zaune babu kujera sai guda ɗaya ita kuma wata katuwar arniya ce a zaune nake faɗa ma ina ni ina zama kusa da manyan arna shegiya har da cewa wai in zauna dan iska ne ni ina zama za ta riƙe mini ina zama za ta rike min daga nan kuma ta addabi rayuwata murmushi abba yayi ya san halin asalam sarai to kai hakuri mana insha Allahu za ku je lafiya wani uban birki a kataka hakan ya sa asalam ya yi gaba ya sake dawowa baya nan take ya kashe wayar ya sake rike karfin mutum uku ne suka fita kujerar da take gaban yarinyar babu kowa nan ya koma ya zauna yarinyar tana ta kallon sa kafin su karasa inda zai je motar ta lalace kowa ya fito wasu suka fara tare mota wasu kuma suka tsaya kiran sallah ya je ana yi a wani masallaci don haka ya je wani ɗan kes a gefensu ya siyo ruwa ya dawo wajen motar ya tsugunna ya fara ɗaura alwala yarinyar tana tsaye a gefensa duk tana kallonsa ajiyar zuciya ta yi ta taka a hankali ta karaso wajensa cikin yaren hausa ta ce masa bawan Allah don Allah idan ka yi sauran ruwan ina so ni ma zan yi sallah kudin hannuna bai da yawa ba zai ishe ni ba shiru asalam yi kamar an kwada masa sanda kasa dagowa yayi bare ya hada ido da ita ta sake ce masa dan Allah kaji sai a lokacin ya dago kansa cikin kuskuren kunya ya ce yanzu ke dama kin san kina jin Hausa kika bar ni ina ta zuba murmushi ta yi ba tare da ta yi magana ba ruwan ya miƙa mata ya ce gashi inda ruwa ne ai ruwa baya haɗa faɗa shi musulmi ai ɗan uwan musulmi ne hannunta ta miƙo za ta karɓi robar ruwar idansa ya sauka akan wani abun hannunta irin wanda yan gayu suke ɗaurawa maza da mata amma nata an rubuta mata maza waje da manyan harfa fasa bata ruwan yayi ya tsaya ya kalli fuskarta da kyau ai shi sai yanzu ne ma ya ga yarinyar tana yi masa kama da nihila sosai sai dai ta fi nihila cika da kuma yar kiba ya yi ajiyar zuciya ya take faɗa min yaya sunanki murmushi ta yi ta ce aisha basiru abubakar maza waje cikin ransa ya ce tabɗi dara ta ci gida kenan ya tsinta biyar ya nuna mata ya ce uwaki ya ci gaba da cewa to a kasar nan kafa ta kafarki da ke zan koma najeriya asalam ne ɗan gidan alhaji bakar yayan babanki cikin sauri ta ce yaya asalam inna dillahi ya aka yi na kasa gane ka ai ko kin gane ni ko baki gane ni ba daga nan babu inda zan bar ki je wuce mu je mu hau mota motar da za ta kai mu gidan to ka bari mu yi sallah mana ba ni ruwan ne alwala ne da wannan shigar zaki sallah haba haba wannan kan baki isa ba ina wayarki ina kira baki ɗaga ba jakar hannunta ta duba ta ce ka ganta a cikin jaka ni ban sani ba ya ce ya yi kyau ta wuce mu je gidan daga nan ta juya suka yi bakin titi domin tare wata motar Allah sarki wannan kenan a can ko ɗaya bangaren kallon ta yi idanunsa akan manyan ƙirjinta ya ce gaskiya na ji daɗin rawar nan gashi gayu sun zo da yawa club ɗin ya cika sosai ina alfahari da ke diyana kin iya rawa ba karya murmushi ta yi ta ce na ja shi kenan ai mutum ya mori yarantarsa ya yi amfani da lokacinsa kafin ya kure masa nan gaba idan na tara yara ai ba zan yi ba ya ce wannan gaskiya ne to ga kazar taki na san kina son kaza shi yasa na siyo miki ita za ki ji daɗinta ya faɗi haka yana miƙa mata ledar kaza hannu ta sa ta karɓa ta ce to na ja shi na gode kaga dare yayi sha ɗaya saura zan shiga gida idanunsa ya limshe sannan ya buɗe su a hankali ya ɗora a hannunsa akan ya ɗora hannunsa akan kirjinta kafin ta farga ya fara murzawa cikin kasalalliyar murya ya ce to yanzu ya za a yi kenan da karfi kuma cikin fushi ta bigi hannunsa ɓacin rai ya bayyana akan fuskar ta karara ta kalle shi da kyau ta ce na ja shi buɗe min mota na tafi kafin na tsinka maka mari anan an faɗa maka ne yar iska ce saboda ina yawon kulob kulob ba shi yake nuna jikina nake kaiwa ana amfani da shi da ni ba rantsa idanunta ta cikin tsananin ɓacin rai ta ce ta ci gaba da faɗin na ja shi na ce ka buɗe min kofa kafin in buɗe idona dariyar yaƙi ya yi ya yi tunanin zai samu abin da yake so a wajenta ya yi tunanin ita ɗin yar hannu ce ko da yaushe yana so ya gwada sa'arsa a kan diyana ko zai dace amma abin ya baskara cikin borin kunya ya ce dama fa gwada ki zan yi kuma kin ci interview cikin fishi ta ce uwar interview na ce ka buɗe min kofa ta karasa maganar cikin tsawa babu musu ya buɗe mata kofa ta wulla masa ledar kazar ta fice daga cikin motar a daidai lokacin adam ya dawo daga wajen mitin ɗin da suka yi a makaranta kare mata kallo ya yi tana sanye da riga da wando duk shape ɗinta ya fito babu wani namiji mai cikakkiyar lafiya da zai ganta ya kyale ta ya kalli agogon motar ya ga sha saura yana kallanta ta shige cikin gidan sannan na jashi shi ya ja motarsa ya bar kofar gidan shi ma adam din ya yi hon mai gadi ya buɗe masa cikin ransa yana faɗin allah ya shirya yarinya kam ta gama lalacewa sai dai addu'a don nasiha ba za ta karɓu ba a daidai wannan lokacin tana zuwa fat ɗinsu ta ga babu kowa a falon don haka ta shige cikin ɗakin su ita da dida tana shiga ta gansu a zaune dukansu ilham nila da dida zama ta yi a kan gadon tana sakin tsaki dukansu suka kalle ta nila ta ce me yake faruwa ne diana cikin ɓacin rai ta ce wallahi daga club nake wani gaye ya ajiye ni a bakin get ɗan iska ji yake nima irinsa ce shine ya sa hannu yana taɓar min nono ga baki ɗayansu suka haɗa baki suna faɗin nono kallon su ta yi to me abin haɗa baki anan ku ɗaga ku daga an baku labari za ku nemi ku tara mutane jama'a nila da ce tab ai abin ne da nauyi ke ma Diana, ki daina wannan yawon shigar da kike duk bai kamata ba ilham ma ta ce ato shi kuwa gaye ina ruwansa ya ga abubuwa a sarari ai dole ya gwada ko zai dace dida ta ce gara dai ku faɗa mata ko za ta je sannan ta mai da kallanta ga yayar tata ta ce gara ma wallahi gaba kya sake fita diana dai ta yi shiru tana jin su amma tabbas yau kan najashi ya nuna mata cewa ita yar karamar yar kulob ce a can kuma ɗaya ɓangaren asalam ya samu tarba sosai daga wajen abokin daji cikin kwana biyun da ya yi a ƙasar ya fahimci halin aisha tana da nutsuwa sosai da sosai ba komai ne yake kara birge shi da yarinyar ba sai kallanta duk lokacin da ta ɗaga ido ta kalle shi sai ya ji wani abu ya soki zuciyarsa hakanan ya tsinci kansa da jin daɗin kasancewarsu tare da yarinyar kwata-kwata ya manta da maganar dadi da ya ce kada su ɗauki lokaci mai tsawo ba su dawo ba yau kuwa tun safi dadi ya kira shi ya ce su kamo hanya su taho gida don haka washe gari suka yi shiri suka taho shi da ita a cikin jirgi ma tana gefensa sau uku tana kama shi yana kallanta ta ce yaya asalam lafiya kuwa akwai abin da yake damuna kan wata kokarin saka belt take saboda sanarwar da ake cewa jirgi zai tashi me yake faruwa yake damunka ya ce ke ce damuwa ta aisha na rasa yadda zan yi da soyayyarki sakin belt ɗin hannun da ta yi ta rufe fuskarta cike da kunya dab da ita ya matso ya ɗauki belt ɗin zai saka mata tana jin sa a kusa da ita kamar zai maida ta cikinsa har ya saka mata belt ɗin bata buɗe ta ba ki buɗe fuskar ki mana cikin kunya ta buɗe fuskar sata hannunsa ya ɗaura a kan nata ya riƙe ya ce aisha kimin alkawarin duk rintsi ba za ki rabu da ni ba wani iri take ji yadda ya kama mata hannu don ta takaita maganar ta ce masa insha Allahu yayi aslan na yi ma alkawari ajiyar zuciya ya sauke sannan ya saki hannunta yana jin farin ciki na kara ratsa shi tsaye suke a airport fawwas adam da abba suna jiran jirgin su asalam ya sauka fawas ya ce guys kun san menene ni a rayuwata kwata-kwata mata ba sa gabana wallahi amma tunda na yi karo da ita take nema ta addabi nan ɗina ya karasa maganar yana ɗora hannunsa a saitin zuciyarsa da mamaki abba da adam suka kalle shi adam ya ce wace ce a hankali ya ce nela da sauri abba ya kalle shi Haka nan. ya ji haushin maganar fawaz din ya yi shiru bai ce komai ba adam ya ce babu laifi tana da hankali yarinyar akwai fes duk family din nan idan kana neman kyau ka zo wajenta ka gama alhaji fawaz ya ce no ni ba wai kenta ne ya ja ni ba ina tunanin idan na aure ta ba za ta damu da halayyata ba za ta bar ni in sha abin da raina yake so wannan karan abba kasa hakuri yayi ya dubi fawas din ya ce masa nila hankali kwanci fawaz ya ce yes adam ya ce ni kam gaskiya idan zaɓi za a bani ko to zan zaɓi dida na jima ina son yarinyar bot na rasa yadda zan fuskance ta in faɗa mata ba zan iya zuwa wajenta da girmana ina karamar murya akan ta so ni ba amma gaskiya sosai nake santa dama in ka ɗauki nila da dida da aisha to fa sauran biyun sai a hankali ilham rashin kunya diana kuwa hmm, kar ma ka sata a cikin lissafi daren nan ma wani gaye na gani ya sauke ta a mota don allah kun dame ni da maganar wannan yaran ku yanzu ko kunya ba kwaji ku zauna kuna cewa kannan bayan ku kuke so a haifi yaran nan a gabanku amma ku dinga wannan maganar cewar abba fawas ya dafa kafaɗarsa. za mu ga yarinyar da za ka aura abba suna wannan maganar su islam suka fito shi shine yake rike da jakar aisha tana ganin fawas da karasa ta rungume shi ta ce yaya fawas cikin farin ciki ya ce sannu da zuwa kan wata su adam ta gaisar gaba ɗaya sun sauya mata in akan hanya ta gansu ba lalle ta gane su ba shi ma fawas ɗin don kullum suna gaisawa da su ne ta chat hannunta ya ja ya bude mata mota ta shiga adam ma ya shiga shi kuma asalam za su tafi shi da abba ta glas din motar ya leko kansa ya ce mai diya kenan sai mun yi waya ko kunya ta kama aisha shi yaya Asalam ko kunyar kaninsa adam da yake wajen baya yi zai mata wannan maganar a hankali ta daga kanta fawas ya kalli adam suka hada ido ba su ce musu komai ba suka ja motar suka tafi shi ma aslam ya shige ta abba suka tafi bayan dawowar aisha da kwana biyu aslam ya zo fat din su abba suna zaune a gefen gado da takardu a gabansu suna tsara yadda za su gina wani sabon kamfanin da suke son budewa tare suna gama tattaunawan aslam ya ajiye fayil din a gefensa ya kalli abba abokina gaskiya ina son yarinyar nan aisha ta gama tafiya da nutsuwata zan jira a gama wannan mitin din da dadi ya ce za a yi bayan an gama zan sanar da su kawai a yi mana aure in ya so sai ta dawo nan ta ci gaba da karatunta tun da yanzu ta fara kallonsa a yi, asalin kuna bani mamaki yadda duka dangi akan wannan wannan ƙananan yaran abba karkare na min hankali haka kake so mu yi ta zama ne ko kana tunanin muna girma ko kana tunanin muna grimina ba na sane da irin juyin da kake cikin dare ka kasa bacci malam ni ba na wani juyaye cikin dare cewar abba kai ya kake abba to lemun tsamin da nake gani cikin dozbin fa ni ba zan kashe kaina ba aure nake so kawai to karkamin kuka in ji abba a daidai lokacin ta turo kofar ɗakin ta shigo ɗakin ɗauke da sallama tana tana rike da plat mai ɗauke da midpay kallonsa ta yi ya abba ga midpay na yi ma a gajarce ya ce mata oke ta kalli aslam ta ce barka da wannan lokaci ya aslam cikin sakin fuska ya ce yau wa nila mun gode sosai murmushi ta ta juya ta fice daga ɗakin aslam na ganin fitarta ya kalli abba abokina yarinyar nan fa na gama lura tana son ka irin yadda take kula da kai zai sa kowa ya gane hakan kallon aslam ya yi wace irin magana kake haka aslam yaushe Nila ta girma da har za ta san wani soyayya shi 17 years fa to menene a ciki hannu ya ɗaga masa no no dakata aslam kafin kowa kafi kowa sanin na fi son na auri mace babba wanda ta waye mai ilimi ta mallaki duk abin da nake so a jikin mace sannan mai hankali amma nila renanta kawai zan yi aslam na san kaina ina da tsananin sha'awa kuma ni kadai na san yadda nake ji wannan yarinyar zan iya kakkarya ta tun a daren farko idan ma ta nuna kenan bare ma yanzu da bata nuna ba don Allah ka dakata abba wannan yarinyar warka ce menene a ciki idan ka aure ta me ka ɗauki mace abba kana maganar nuna maganar nuna ai kai ne zaka maida ta hakan don Allah ka daina min wannan maganar asalam na faɗa ma ba zan iya ba na fi son mace mai tarin ilimi wanda ta haɗa komai amma nila a matsayin kanwa nake ganinta Asalam ya ce na san dalilin da ya sa kake wannan maganar kuma ka san hakan ba karamin kuskure ba ne idan ka aikata shi ba kuma ranka ne kadai zai ɓaci ba har da namu baki ɗaya ina so ka tuna halin da diddi ta shiga ita da baba basiru akan hakan yana faɗar haka ya yi willi da fayil ɗin da suka yi magana a kansa ya fice daga ɗakin cikin fishi hoyo allah umma ciki na ciwo zan mutu umma umma dan Allah ki yafe min ki ciwa abban mu shi ma ya yafe min hajiya abida ta share hawayen idanunta aisha ki daina maganar mutuwa ba za ki mutu ba yata ba za ki tafi ki bar ni ba ilham idanunta sun yi jajir ta ce anti aisha ki shiru dan Allah ba za ki mutu ba za ki tashi mu rayu tare hannu ilham ta rike ta ce ilham ki ce yaya aslam ina son sa ba zan tashi ba ilham ni na san yadda nake ji na daɗe ina wannan ciwon cikin amma na yau ɗin na yau daban ne ilham alhaji basiru ne ya sa hannu da kansa ya ɗauke ta suka fito daga cikin motar suka shiga cikin asibitin da suka karaso likitoci ne suka karbi aisha nan take suka shiga ba ta taimakon gaggawa alhaji basiru ya zauna a wajen ya yi tagumi daga bayan daga baya yan gidan gabaki ɗayansu suka karaso asibitin aslam ya fi kowa shiga tashin hankali dadi ya kalli alhaji basiru ya ce wai dama ba ta da lafiya ne wallahi ya yayi abubakar kwana muka yi ba mu yi bacci ba cikinta yana ciwo bayan wani ɗan lokaci sai ya lafa ne muka taho asibiti yanzu alhaji bakar ya ce subhanallahi allah ya bata lafiya gabaki ɗayansu suka ce amin haka suka zauna jigum-jigum babu wanda yake wa ɗan uwansa magana har likitocin suka fito gabaki ɗayansu suka yi kansu da tambaya likitan ya goge gumin fuskar sa ya ce alhaji sai dai ku yakuri allah ya yi mata cikawa mun yi iya mu ganin mun ceto rayuwarta amma hakan ya gagara sakamakon ciwon hanta da take ɗauke da shi hantar da ta riga ta lalace ku yi hakuri ilham na jin haka ta yanke jiki ta faɗi yaran kuwa kowa kuka yake aslam ya sulale ya zauna a kasa yana maimaita kalmar yana maimaita kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a cikin ransa gabaki ɗaya waje kaure da koke-koke babu mai lallashin wani haka suka ɗauki gawar aisha suka tafi gida aka yi mata sutura aka kai ta gidanta na gaskiya aslam kuka kamar mace duk ya fita a hayyacinsa sai dai mu ce allah ya ci kanta idan tamu ta zo allah ya sa mu cika da imani allah sarki wannan kenan tunda aka yi wannan mutuwa gidan ya dawo shiru diana kuwa kullum tana cikin hijab tun da ga aisha kirikiri ta mutu da kuruciyarta sosai mutuwar tata ya taba mutan gidan saboda ba su taba kawowa ba kowa mutuwa a cikinsu ba ranar ukunta ya yi daidai da ranar da dadi ya sanar za a yi mitin amma ganin an yi musu rashi ya sa aka sanarwa kowa sai bayan sati biyu akwai gagarumin family meeting hakan ce kuwa ta kasance ranar da sati biyu ta cika kowa ya tafi babban ɗakin taro na cikin gidan mata da maza manya da yara usman shi da matarsa da yaransa biyu sai aliyu shi ma ya zo da matarsa da ɗansa ɗaya namiji faruk faruk kuwa matarsa ko haifuwa ba ta yi ba kowa ya zo yana so ya ji abin da wannan wasiya ta kunsa samarin ne a wajen kawai ba su shiga ciki ba suna jira sai su dadi sun karaso suna tafira kaɗan kaɗan amma aslam baya magana aslam kuwa adam amin adam kuwa gabansa ne yake faduwa har ya kasa ɓoyewa ya ce ni fa gaskiya mitin din nan dan ya zama dole ne amma gaskiya da ba zan zo ba yau ina da lectures amma gabana faduwa yake na rasa dalili Fawaz kallonsa ya yi bai tanka ba abba ma shiru ya asalan kuwa dama tun da aisha ta rasu suka kasa gane kansa Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai kuma haɗe kawai a littafi na gaba don jin yadda za ta kaya ko mu ji yaya wasikar mai wasikar ta kunsa to mu dai kawai mu haɗa littafi na gaba don jin yadda za ta kaya na kuɗin salma kuma huta lafiya